الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don ma a cikin wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatunmu na littafin al'adabul mufaraj littafin da babban malamin hadisi abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya wallafa yau muna 27 ga watan rabi'u tsani hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam 1440 wanda ya daidai da uku ga watan ɗaya shekara ta 2019 miladiya a yau cikin darasinmu insha Allah ta'ala ko kafin darasinmu wannan masallaci mai albarka da jama'a sa suna mika su ga malam tukur da Allah maɗaukin sarki ya masa rasuwa a cikin wannan unguwa da kuma mahaifinsu malam tasiru da sauran yan uwa da suka rasu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu ya sa aljanna makomarsu ya cikin iyayenmu da malamanmu mu ma idan lokacin tafiyar mu ya zo Allah ya sa mu gama da duniya lafiya mu tafi da imani za mu tashi farkon babi na 44 يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب من كره أن يتمنى موت البنات باب ke مغنى ga wanda aka karhantawa ko aka kiwa aka ƙi masa ya yi burin mutuwar ‘ya'yansa mata, mana ya burin mutuwar ‘ya'yansa mata saboda mai wannan babi ne da zai nuna mana daraja da ‘ya'ya mata suke da shi, domin iya daga cikin ɗabi'ar mutane a zamanin jahiliya ba sa san a ba su ‘ya'ya mata. Allah ya ba mu labari cikin suratu an Ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على قول أم يدسه في التراب على ساء ما يحكمون Allah ta'ala ya ce idan an zo an ba wani labari cewa an haifan mai ya mace sai ga fuskarsa ta canja ta yi muni mana saboda ya turbina fuska ya ɓata rai yana mai bakin ciki me yasa za a haifan mai ya mace yana ma santan mutane saboda yana ganin bai dace ma ya ringa shiga cikin mutane ba saboda munin labarin da aka bashi na cewa an haifa masa mai damace sai fara shawara ayumsikuhu ala hunin zai rike wannan labari a wulakance am yudsuhu fi turab ko kuma ita wannan yarinya zai je binne ta ne a ƙasa ta mutu Allah ya ce abin da suke hukunta yayi muni ko dai ka rike ta a wulakancan ko ka binne ta dai yayi muni shi sa masu binnewar Allah ya ce wa idal ma'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat wacce aka binne ta da ranta saboda an haife ta a matsayin mace Allah zai tambaye ta me kika yi musu suka kashe ki muna gane kuma haka Allah ya maimaita irin wannan ayar a cikin suratul zukhruf a ma'ana dai ana so annama haihuwar mace baiwa ce kuma haka Allah ya kira ta a Qur'ani da matsayin baiwa yace ya habu liman sha'u inasan wa yahbu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadir wani Allah yana mai baiwa ya bashi ƴaƴa mata wani Allah yana mai baiwa ya bashi ƴaƴa maza wani kuma ya cakuɗa mai duka wannan duka baiwa ce to shi sa wannan babi ne da aka karhanta wa mutum ya burin mutuwar mutuwar ƴarsa mace dan an haifi masa mace قال حدثنا عبد الله ابن ابي شيبه قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان ابن الحارث أبي الوراء عن ابن عمر أن رجلا كان عند وله بنات فتمنى موتهن فغضب ابن عمر فقال أنت ترزقهن آه malam ya koro isnadi tun daga abdullahi ibn abi shaiba wanda abdullahi ibn abi shayba shine abdullahi ibn muhammad ibn abi ibrahim ibn usman abubakar al-hafiz thiqatun ma'ana thiqa ne shi kuma ya rawaito daga abdurrahman ah, abu sa'id al-basri al-lu'lu'i al-hafiz imam shi ma wanda imamun thiqatun asbatu min yahya ibn sa'id wa atqanu min waqi' shi kuma ya yi ruwa daga sufiyan a daga sufiyan sannan kuma daga Uthman ibn al-Haris Abul Warda yace an ibn Umar daga Abdullahi dan Umar anna rajulan kana inda wani mutum yana tare da Abdullahi dan Umar walahu banatun shi wannan mutumin yana da 'ya'ya mata fatamanna mautahunna sai ya ringa fata yana burin ina masu mutu mana ya ringa burin wa'annan ƴaƴan matan ai bala'i ya za a yafa min ai kamata ya ji su mutu fa ghadiba ibn umar da abdullahi dan umar ya ga wannan mutumin yana ta addu'a yana ta fata ƴaƴansa su mutu dan an haife su mata sai abdullahi dan umar ya fushi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana sai yace anta tarzuquhun kai ne kake azurta su da zaka zo ka ce so kake su mutu kai ba kake ci da su ba ba kake shayar da su ba ba kake tufatar da su ba Allah muna gane ha yace to wai kai ne kake azurta su kai kake ciyar da su bayan arzikin shi na gurin wa amma min dabbatin fil ardi illa ala allah wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin Daka sai ya hana shi ya ringa wato wato burin ‘ya’ya mata su rasu. duk da wannan hadisin da'if isnadin sa da'ifi ne saboda abul warraq Uthman ibn al-Harith abul warraq muna da mutum biyu Uthman ibn al-Harith abul warraq wanda shi wannan Uthman ibn al-Harith abul warraq ibn binti Sha'bi mana Amir Sha'bi yana da da yarsa sai ta haifi wannan Uthman ibn al-Harith abul warraq muna gane ha to shi wannan yana riwaya ta hanyar Sufyanu Sauri shi wannan fika ne in ga riwaya wanda yake riwaya ta wajen Sufyanu Sauri wannan fika ne ana karbar riwaya daga gare shi muna gane sannan akwai Uthman akwai Uthman ibn al-Harith Abu al-Walla wannan wanda yayi riwaya daga Abdullahi dan Umar shi kuma da'ifi ne da haka isnadin da ma'anar hadisin mai kyau ce to isnadin hadisin da'ifi ne ina bata mun gane من قال لك ما قالت أفا الرواء عثمان ابن الهارث أبو الرواء أكن الله عثمان ابن الهارث أبو الرواء شنو جدي با أبو الوراء نفر أبا عثمان ابن الهارث أبو الرواء شنو جدي نعم باب الولد مبخلة مجبنة باب الذي مقنع أكن تام mabkhala ne gurin ruwa ne ɗa yana saka ruwa sai ka ce na bayar to ‘ya'ya na fa majbanatun ɗa yana sa ɗan gurin tsoro ne akwai wani gurin da za ka ya kamata ka yi abu kaza amma kana jin tsoron karkai abu kaza ko da da sunan addini ne a kama ka ‘ya'yanka ina za su shiga mana ‘ya'ya suna sa mutum yayi tsoro suna sa kuma yi mai ya yi rowa قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال كتب إلي هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه يوما والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر فلما خرج رجع فقال كيف هلبت, كيف هلبت يا بني فقلت له فقال a'azzu alayya wal waladu alwat akhrajahu akhraj hadha alhadith abu ubaida fil gharib wa min asakir fi tarikh wannan hadisin bayan malam ya koro isnadi daga abdullahi ibn salah har zuwa kan aisha radiyallahu anha qalat tace qala abu bakrin tace mahaifina abubakar ya faɗa sunan abubakar usman ibnu amir Abdullahi ibn Usman ibn Amir afwan sunansa Abdullahi ibn Usman ibn Amir wannan za su ce ma Abdullahi ibn Abi Quhafa shi Abu Quhafa din sunansa Usman ibn Amir Abu Quhafa al ce amma alkunya da wa Quhafa sai sa aka ce Abu Quhafa amma sunan baban Sayyidina Abubakar shine Usman sunan kakansa Amir dan haka sunan Sayyidina Abubakar Abdullahi ibn Uthman ibn Amir as-Siddiq al khalifatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu fil ghari atiqullahi minan nar Allah ya yanta shi daga wuta al-mubashsharu lahu bil janna amma bushara da aljanna manaqibuhu ashharu min an tudkar wato abin da ke nuna matsayin sayyidina Abubakar ai bayyana su ma ta fa ambace su muna gane ya mutu bayan rasuwar annabi salama da shekara uku muna gane a lokacin yana da shekara 63 ashe manzo Allah ya girme shi da shekara nawa shekara uku manzo Allah ya girme shi amma ya dauki yarsa kuma ya ba manzo Allah salama muna gane ha wanda ya wasu na abubakar sallah shi ne sayyidina umar lokacin da ya rasu sannan an binne shi ne a gefen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ɗakin Aisha Allah ya ƙara mata yadda. To sai na ya faɗa wata rana, ƙala Abu Bakrin radiyallahu anhu yawma sai na ya faɗa wata rana ya ce wallahi, na rantse da Allah ma ala wajihil abdi ya ce babu wani mutum a bayan ƙasar nan. mana ba wani mutum da yake a cikin duniyan nan ahabbu ilayya min umar wanda wanda yafi soyuwa a gare ni sama da sayyidina umar Allah ya kara masa yadda yace babu wannan mutum mana yafi son umar akan kowa falamma kharaja raja fa bayan ya fita sai ya dawo sai ya ce kaifa halabtu ya bunayya yake yake wai wace irin rantsu akan me na rantsi yaya na rantsi ta yi wallahi ma ala alwajihi al'ab a ahabbu ilayya min umar ba ka yake ba sai ta ba shi labari fa qultu lahu ce sai na ba shi labari ai alladhi qala abin da ya faɗa shi na ba shi labari cewa kai wallahi ma ala wajhi al-ardi a habbu ilayka min umar fa kana sai abubakar sai ya yace ba a habbu yake nufi ba a Azu alayya mana babu wani mutum da yake da girma a wajena min umar sama da umar walwaladu ya ce kaga ɗan da ka haifa al shi ne ya fi shigan ma zuciya shi ne ya fi alaƙa da zuciya kamana kana san ɗanka sosai yadda ya kamata me yasa bai ba umar wancan matsayin ba muna gane me yasa malamai suka ce hikima a nan gurin shi ne me yasa na bakar bai ba Umar wancan matsayin ba aka ce dalili ne guda biyu ko dai saboda san da yake wa yatta yasa sai ji ya fi son yassa sama da sayyidina Umar wannan kuma wani abu ne mai yiwa ko kuma ya ji tsoron katta damu kaga dai ta zama mabkhalatun majbana ta zama ta yi rowar a ba wannan Umar ta sa an yi rowar a ba Umar wannan matsayin ko an ji tsoron katta damu shi sa ba a ba Umar wannan matsayin ba duk da sayyidina abubakar ai fi umar kamar yadda yake a cikin littafin bukhari wata rana daga muhammad ibn al-hanafiya muhammad ibn al-hanafiya dan sayyidina ali ne yace na tambayi babana a duk cikin sahabba annabi sallama wa yafi kowa yace sayyiduna abubakar yace to daga nan kuma waye yafi kowa sai yace umar muhammad ibn al-hanafiya yace Ya ce na san na ce sai wa zai ce sai Usman sai na ce sannan kuma sai kai babana sai ya ce a'a aini mutum ne daga cikin mutane wannan me yake cewa ma sahabbai suna son juna suna kaunar juna shi sa za ga idan sabani ya samu ya shiga tsakanin sahabbai kan yi juna adalci kuna wa. idan sabani ya shiga tsakanin su ne wa juna adalci wata rana an samu sabani tsakanin sayyidina Abubakar da na Umar na abubakar ya je gidan umar dan ya bashi ƙuri umar bai haƙura ba da ya ƙarshe sai ya dawo gurin annabi Salama. umar bayan na abubakar ya tafi ga ah, ai bai kamata a ke bai haƙura ba sai ya taho gurin annabi salama dan ya samu umar a don ya samu abubakar su sasanta su gama yake cewa hal tarikuni sahibi yanzu ba za ku kyale min abokina ba ya bani dukiyarsa lokacin da kuka hana ya karɓe ni lokacin da kuka je ni amma sai na abubakar da ya ga annabi sallama yana umar fada sai ce da manzo Allah ya rasulullah ana kuntu azlama ya ma'aikin Allah ni ne na zalunce shi ni ne ne masa ba daidai ba kaga adalci kenan amma yanzu kan ka samu sabani da wani duk yadda zaka ka ce kai ne mai gaskiya sai ka fada kuma zuce ka san baka da gaskiya mai ba ka faɗi gaskiya ka yi haƙuri ka ba shi haƙuri ya ƙyale ka shi kenan Allah ta'ala ya samu dace قال حدثنا موسى قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي النعم قال كنت شاهد ابن عمر إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال من من أنت فقال من أهل العراق فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ya ƙulu kuma raihaniya minar duniya. Akwai jihar al-Hadis al-Bukhari yi fi kita bilbir, wa Tirmidhi wa Ahmad Wabna Hibbal. Bayan malam ya koro isnadi zuwa ga ya koro isnadi daga Musa zuwa ga Ibn Abi Nu'am Ibn Abi Nu'am sunansa Abdurrahman Al-Badali Abu al-Hakam Al-Kufi Al-Arabi thiqatun thiqa ne amma da'afahu Ibn Ma'in قال بخير ابن عامر لو قيل له قد توجه ملك الموت إليك يريد قبض روحك ma kana indahu ziyadatin ala ma huwa fihi min al-ibada shi wannan baban Allah Abdurrahman al badani wanda shine ibnu Abi Nu'am na batun mun gane fika ne duk da ibnu Ma'in ya ce da'ifi ne amma fika ne shine Bukar Bukair ibnu Amir yake cewa da zaka zo ka samu Abdurrahman al-Badali ibnu Abi Nu'am ka ce masa ga mala'ika nan ya zo zai dauki ranka saboda tsabagen ibadarsa baya buƙatar da ya ƙare yin wata ibada muna gane ha saboda tsabagen kullum a cikin ibada yake to shi wannan bawan Allah kala yace kuntu shahidan ibn Umar ko kuntu shahidan ibn Umar na halarci gurin Umar dan gidan Umar shine Abdullahi dan Umar muna gane idh sa'alahu rajulun an damil ba'uda yayin da wani bawan Allah ya tambaye shi game da jinin jininwa jinin sauro inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan kama fawqaha al-ba'uda shine sauro Malamin suka ce wannan tambaya za ta iya zama biyu ko dai yana tambaya ne game da jinin sauro in ya taba ma tufa ko kuma yana magana ne me hukuncin mutumin da ya kashe sauro sauran da kada ka jiya a jikinka ya mutu to me hukuncinka wanda kuma siyakin hadisin ya fi alaka da wannan faqala mimman anta sai abdullahi dan wani tambaye shi kai daga ina kake kai dan cikin wadannan mutane ne faqala min ahli al-iraqi ni na zo ne daga yankin iraki faƙala sai ya ce unzuru ila da jama'a ku kalli wannan yas'aluni an jamil ba'uda yana tambaya ta hukuncin wanda ya kashe sauro wa qad qatalun sallallahu alaihi wasallam wa qad qatalubna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alhali su ne suka kashe ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai dan manzon Allah shine Husaini ɗan shiyar yankin iraki da iran su suka kashe shi ɗan shiyar yankin iraki su suka kashe shi shi sai an ka karanta dukkan wani littafi duk wani littafi da ke magana akan tarihin mutuwar na husaini za ka samu cewa shi shi'a su suka yaudare suka ce ya taho zuwa gare su kuma da ya taho da ƙarshe sai kashe shi amma saboda sai yana mana hankali duk shekara sai su ringa sa baƙaƙen kaya wasu na taruwa wasu na zaman makoki kun kashe mutum kuma kuna zaman makokinsa muna gane abdullahi dan wuri ce kun ga abin mamaki ku kalle shi wai tambaya ta yake hukuncin kashe sauro amma bai tambaye ni hukuncin matsayin wanda ya kashe dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine wa shine Husayn jikansa ne ɗansa ne sai kashe shi sai ta guma raihaniya su ne jin daɗi na minar duniya a gidan duniya domin kalmar raihan ta zo ne daga kalmar arrauhu a luga abin da ake cewa rauhu kullum ma tsaba rihuhu minal nabat duk wani tsiri tsirin da ke cikin dabba bishiya mai ƙanshi sunansa raihan shi kuma in ka ji ƙanshi mai za ka ji daɗi shi sa ce su ne jin daɗi na a gidan duniya amma duk da su ne jin daɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma sun je sun kashe su kuma sannan saboda tsabagen raina hankali ƴan shi'a sai su ce ai wai su suna suna bin jinin Hussein to ku je Iraki mana amma a Najeriya akwai wanda ya kashe Hussein ne akwai wanda kakansa ya kashe Hussein ne to me ya kaku Najeriya ku ce za ku za za za za ku za ku wannan Allah ta'ala ya samu dace babu hamli sabiyya ala al-atik babun da ke bayani akan halaccin daukan yaro ka dora shi a kafada nan kamar wasa sunna ta koyar da wannan قال حدثنا na الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي ابن Ibn قال سمعت, البر... سمعت bara. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على آتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه أخرج هذا الحديث البخاري في الصحيح ومسلم والنسائي والترمذي من أغانيها؟ wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a sahihin littafinsa na Sahih al-Bukhari haka imamu muslim ya fitar da shi haka imamu nasa'i haka imamu tirmidhi duk sun fitar da wannan hadisin malam ya koro isnadi daga abul walid shi kuma daga shu'ba shi kuma daga adi ibn thabit adi ibn thabit thiqatun thiqani imamu masjidi shi'a wa qasuhum da shi limami ne ma na ɗan shi'a kuma shi ne yake musu tarihi muna gane ha to shi wannan adi ibn sabit shi kuma yace ya ji albara albara shine ibn azib sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walla hasanu salawatullahi alaihi ala atiqi kaga da yace ra'aytu kaga nan fi'il wa fa'il haka ne ko ra'aytu fi'il wa fa'il annabiya maqulun bihi mansub sai ce naga annabi amma bai ce wal hasana ba aina sai ce naga annabi wal hasana da sayyidina hasan salawatullahi alaihi ala atiqi inda dukan su maqulun bihi ne amma saboda ra'aitun annabiyya sallallahu alaihi wasallama jumla ta kare wal hasanu ala atiqi wal hasanu ala atiqi kaga wannan muftada ne da khabar alhasanu muftada ce ala atiqihi khabar ne jari wa majrurin ne fi mahalli raf'in a khabar muftada wal jumla min muftada wa khabrihi jumla haliyya mana naga annabi sallama wal hasanu al hali hasan dan aliyu ibnu abi talib ala atiqihi yana kan kafadarsa ya dauke shi ya dora shi kafada sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul bayan ma matsayin da ya bashi na dora shi akan kafada sannan yana cewa Allahumma inni uhibbu ya ubangiji wannan yaron Hassan dan gidan sai na ina san sa fa ahibba ya Allah kai ma ka so shi ya Allah ina san sa ka so shi ya Allah ina son Hassan dan gidan sai na Allah kai ma ka so shi da Allah wannan hadisan a cikin littafin ahlus sunna suka ko ba cikin littafin ahlus sunna ba amma sai ga cewa idan sharri wa ahlus sunna ba sa san ahlul bait mu abinda mai yadda ba shine ba za ka ƙarya addini mu kyale ka ba sai dai ka faɗi nassi shi sa ko sahabbai zamu zuga ba ma zuga hadisai da hadisai ba ma zuga sahabbai da hadisai da'ifai yanzu misali akwai hadisin Abdullahi ibn ibn Mughaffal wanda yana cikin sunan Ibn Majah yana cikin sunan Ibn Majah hadisi ne da'ifi ko mun zo muna kare sahabbai ba ma faɗa dai ce Allah Allah fi ashabi la tattakhiduhum ghardan ba'di faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum wa man adahum faqad adani wa man adani faqad adalla haka hadisin ya faɗa yace ina hada ku da Allah ina hada ku da Allah game da abokaina la tattakhizuhum gaddan ba'di kada ku rike su a matsayin kararan bara mara kuma da su hadar su ne wanda za ku ringa neman ku cuta bayana sai ce faman ahabbahum duk wanda ya so su fa bi hubbi ahabbahum dan yana suna ne ya so su waman abgadahum duk wanda ya kisu fa bi bugdi abgadahum dan yana kina ne ya kisu waman adahum duk wanda ya sahabbai faqad adani to ne ya cuta waman adani faqad adalla duk wanda ya cuce ni kuma Allah ya cuta ba ba ka fuja irin wannan hadisi saboda me hadisi ne da'ifai da ba tabbata ba ta fuskar riwaya to da ka ji abin da zaka faɗa game da ahlul baiti ka faɗa abin da yake shine sahabbai da tabi'ai suka rayu a kansa saboda addinin musulunci ka'ida ce a suka ce wai shi addini qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwih shi inda kana so gane addini na gaskiya Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce duk wanda ya faɗa abin da ya saba wa Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce ba addini ya kawo ba domin manzo Allah aka sauko wa alqur'ani kuma da Allah ya saukar da ya yace mun saukar ma ne dan kai mutane bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun da aka saukar mai da Alƙur'ani sai bayani in ka da qur'ani da bayanin manzo Allah shine qur'ani da sunna muna ganewa to su waye karantar su waye karantar sahabbai to ka sun ku duk dalibin da manzon Allah ya karanta sai ya fi kowa ganewa ba ka bane duk dalibin da aka ce annabi ne ya karanta da shi to ya fi kowa gane karatu to sai ka gane yadda suka gane domin da abin da suka gane kuskure ne da annabi ya gyara musu shi sa daga ahlus sunna suna da wata baiwa da Allah ya musu in dai ahlus sunna ne sai dai a ɗauko laifin ɗaiɗaikun ku a zage ku da shi amma abin da yake ne addini a gurinku ku ba a kure ku to ahlus sunna ko ba ne. Za ka yi samun wani yayi laifi <coughs> muna ganewa dan kaga wani abu na ahlus sunna yayi laifi wannan ba abin mamaki bane dama Allah da yake magana akan sahabbai wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wala afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin kaga duk wannan sifa ce ta masu jin tsoron Allah sai ce walladina idza fa'alu fahishatan sune waɗanda idan sun aikata alfasha aw zalamu anfusahum ko sun zalunci kansu ta hanyar yin laifi zakarullah sai suna Allah faman yakfuru waman yakfuru dhunuba illa Allah ba zai gafarta zunubi sai Allah amma walam yushiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa tojewa su ci gaba da yin abin da suke bayan sun san cewa kuskure Mashi shi ga Allah madaukin sarki ai so da yawa idan yayi maganar laifi sai ce sai dai wanda ya tuba wani gurin sai ce afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna me yasa ba za su tuba zuwa ga Allah su nemi a su nemi gafararsa ba wa rabba rabbakum thumma tubu ilayhi muna gane ku nemi ne gafarar ubangiji kuma ku tuba zuwa gare shi فقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا muna ganewa to da haka duk hadisan da suke fada na cewa wai san ahlul bait muke roito kuma ahlul nan da suke magana matan manzo Allah sune suka fara shiga cikin ahlul haka ibnu kathir ya bada ansa yace su matan manzon Allah sun zama ahlul baiti ne da nassin alqur'ani amma duk wani wanda ba su ba ya shiga ne da nassin hadisi ka karanta tun gurin da Allah ce ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajik in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa kunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima kaga magana matan annabi ake amma ba gane bace ya nisa annabi من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنل من كل لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما إن هر يزوى جانب الأرشا يا نساء النبي لستن كأهد من النساء إن اتقيتن فلا تتبعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذا ذكر ما سن النبي أكي دكا amma in shi'a saboda musu sai suka ce eh sun yarda da matan annabi ake amma an gama makafin a zo kan ahlul bait a gama maganar matan annabi muna gane ka ce ai an ce wa karna kaga nunin niswa da mata ake wa karna fi kunna wala tabarrajna nunin niswa tabarrujal jahiliyatul ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula nan din da mata ake inna ma yuridu Allah li yudhiba ankum me yasa ba ce an kunna ba inda su ake akwai dan shi a tarihin taba ga mu nace gaskiya ka gane nace amma Fatima ma ba ahlul baitoci ya eh mana ai fatima ba alibi ce sai ce mun ai ta bata al'ada nake to da mawdu'in hadisi ne hadisi ne mawdu'i hadisin ƙarya ne su sai kirkiro shi nace to idan fatima ba ta al'ada kana nufin ta zama namiji nace yanzu kaga da sako kake amma yanzu arne zaka zama saboda kaga saboda in kace fatima namiji ce dan ba ta al'ada kaddara ma wannan hadisin mawdu'in ya inganta Fatima ba ta al'ada to kana nufin Fatima namiji ce kenan ko manzo Allah sallama ya san Fatima namiji ce ya hada ta aure da sayyidina Ali kaga ya hada duwa kenan same sex marriage kasan ba zai yarda da wannan ba dole ya yarda da wancan kuma mutane abin da ba gane ba shi isa kullum in zaka fara yin karatu mataki na farko shine ka haɗa alaka da littafin Allah idan kana da Qur'ani ka san meye Qur'ani daga bakar hannasi to akwai abubuwa da yawa na ilimi da ba su baka wahala ba shi ka'idar qur'ani idan kalmar ahalu ta zo in dai kalmar ahalu ta zo to abin da ke biyo baya shine damiril jami'i falamma qada musa musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kufu inni anastu naran la'alli atikum kaga bai ce da matar tasa la'alli atiki ba sai ce la'alli atikum saboda kuma ita dai ce sun baro garin madina ita kadai ya aura suka to su biyu amma me yasa bai ce la'alli atiki ba aka za gani cikin suratul naml haka za gani cikin suratul hud wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعني شيخا إن la لشيء عجيب su biyu ne daga annabi ibrahim sai ita kalu a na min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu ba ce alaikuma ba sai aka ce alaikum ahlul bait aka muhammadu aminu shinkiti ya faɗa cikin tafsiri cewa inda kalmar ahli ta zo to zamirul jami'a ake sa to nan ma saboda kalmar ahlu ta hada maza da mata sai aka sa zamirul jami'i ba a sa na mata ba kawai Allah ya sa dace na'am na'am na mai wanda makaranta yanzu a na a abinda yake so ma kawai matsayin 'ya'yan yake so yana ma yawa soyayya da 'ya'yan yake sama da soyayya ce take mai da ɗaya gama babu kala majibana in kana san ɗa sai ya sa ka kai rowa saboda shi ya sa ka ji tsoro saboda shi na shi a'a ba haka bane shi kawai nan gurin da yace ma da yace ma kuma raihaniya min ad-dunya shine kawai yake da alaka da babu domin tun da suka zama raihan na manzala sallama dole za su zama mabkhala majban ko abin da yake so alakan ma da shi kenan ina ba da ka gane nan kuma abin da za ka kalla ina jin shi ya fito fili saboda gashi ya riga ya dora shi kasan su da yawa ibn hajar a cikin littafin fatul bari wani san idan imam bukhari ya kulla babu duk da suka ce wai shi imam bukhari wai tarjamatuhu tumbika an magmuniha idan idan imam bukhari ce babu kaza to za a ga a cikin hadisin sai kaga a zagiri sai kaga wannan abinda tarjamar ta dauka abinda babin ya dauka sai yan gurare kaɗan wanda ibn hajar za ga wani gurin ko dai ka kasa gano menene yake da alaƙa da babu ka gane ko kuma babu shi Na ka za ga wani gurin sai a faɗi abubuwa da yawa waɗanda a ce su ne suke da alaƙa da babu ina ba ka gane wallahu alam babu waladi qurratul aini baban da zai magana akan cewa yaro ɗa shi ne sanyin ido mana shi ne abinda za a gani ka ji daɗi ƙala haddasa bishir ibn muhammad ƙala akbarana abdullah ƙala akbarana safwan ibn amru ƙala haddasa abdurrahman ibn jubair ibn nufair an abihi ƙal jalasna ilal miqdad ibn al-aswad yawma malan ya koro isnadi zuwa ga abdurrahman ibn jubair ibn nufair an abihi daga babansa shine jubair ibn nufair shi ana kiransa Jubair ibn Nufair ibn Malik al-Hadrami Abu Abdurrahman adraka zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallama ya riski zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thiqatun sikan qala an-nasai imamu an-nisa'i ya fadi game da shi yace laysa ahadun min kibari tabi'ina ahsana riwayatan min thalatha minhum Abu Abdurrahman in ka samu kibari sahaba wanda suka rayu da tabi'ai to su uku ne suka fi kowa kamar yadda imamun nasa'i ya faɗa kyawun riwaya shi wannan yana daga cikinsu shi ne a jubair ibn nufair shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa muna gane ha abdurrahman ibn jubair shi ne ya jiyo daga wajen mahaifinsa jubair ibn nufair ya ce jalasna ilal miqdad ibn al-aswad yau yawman wata rana mun zauna gurin al-miqdad ibn al-aswad al-miqdad ibn al-aswad sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam famarra bihi rajulun faqal sai wani mutum ya wuce al-miqdad ibn al-aswad sai yace da shi tuba li hataini al-ainain allataini ra'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace madalla da waɗannan idanuwa guda biyu da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idanun wa kenan idanun al-miqdad ibn al-aswad wallahi lawajidna anna ra'ayna ma ra'ayt yace wallahi mun so mun yi burin ina ma mun ga abin da ka gani ma'ana ina ma mun ga manzon Allah sallallahu kamar yadda ya gaishe wa shahidna ma shahid ina ma mun halarci abin da ka halarta ka wannan da Allah ba ya goyi masa ba amma biba sai wannan kalamai suka sa ya ji fushi addabatu hadhihi alkalima kalima ghadban shadida wannan kalmar sai ta sa ya fushi fushi mai tsanani shi al-miqdad ibn aswad faj'altu ajab shi mai riwayar hadisi ne ce sai na kuma zo ina mamaki shi shi shi Jubair ibn Nufair yace sai nake mamaki kai da an zuga ka kaga annabi wani ma yana son yana jin ina ma shine ya ga wannan abu ya ga manzo Allah sallama ma qala illa alkhaira yace ni abu ni na wallahi wani abu sai alkhairi thumma aqbala alayhi fa qala sai al-miqdad ibn al-aswad ya jiyo gare shi yace ma yahmil ma yuhammilu ar-rajula ala an yatamanna mahdaran gayyaba Allahu anhu me zai sa me yake kai mutum ya je ya yi burin halartar wani guri da Allah bai kawo shi ya halarta ba me zai sa la yadri law shahidahu kayfa yakunu fihi ai bai san ba da Allah ya kawo shi wannan gurin shi kuma ya zai zama dan Allah da a ce Allah ya kawo ka zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ganshi amma ka kafirce masa me amfanin ganin da wanda ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa ya kafirce masa da wanda bai ganshi ba yanzu ya imani shi wa ya fi daraja to ga hadisi nan ma yace yace ɗan uwana za su zo su riske ni a tafkin alkausara suka ce su ba yace ai ku sahabbai na ne amma ɗan uwana suna baya wanda ba su ganni ba shi sai yake cewa la yadri law shahidahu kaifa yakunu fi bai sani ba da a ce zai zo ya halarci wannan gurin ga shi ga annabin bai san halin da zai kasance ba in ka zama irin Abu Jahal ba? na jazai kun gane fikin wannan sahabin wallahi laqad hadara rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabba Allah azza wa jalla ana ala manakhirihim fi Ya ce wallahi hakika akwai mutanen da sun halarci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kabba Allah azza wa jalla alama ala manakhirihim fi jahannam Allah ya kifa su akan zozan hannuncinsu a cikin wutar jahannan, kuma sun halarci zamanin kuma sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ne wani wani wali wai ke cewa wani wali irin waliyan da wai wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuld bila buhtani kaga da wanda kaje ya ce kaga ya baka labari ya ce wallahi labarin nan da baka ba ƙarya nake to ƙarya yake a ta dila mana dila ba an ce ba nan ba rani ba ya ce to ba zai ba aka ce ai ba rani ya ce ai da ba rani me ya kawo magana rani sai ku shiru kawai kyale nan tafi amma kun nuna mun hanya kun ce in bi ba rani da ta ku mun kada in ba akwai rami to san dauka ku gaskiya gare ku amma kun ce in ba rami to akwai kenan shi ma yace man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila butani wadi wanda yake so na ko wanda ya ganni yana gidan aljanna amma ba kirkirowa ne ba to na aya na hadisi sai ka aya ka hadisi din da ka ce ba ƙarya kake ba kirkirowa kai ba mun yadda amma ina aya ina hadisi shi sa ahlus sunna dole su bakin jini saboda mu duk abin da za ka faɗa sai da aya ko hadisi amma kawai ka kirkiro wani abu na addini wani yake bani labari ɗazu sun zo sun gayyace ni lacca shi ɗan wani gida ne babba ya ce malam akwai ran da muka zo muna karatu muna yara sai malamin mu yake gaya mana ya ɗauko wani irin kada da ake yi da dutse hutan kada da dutse ɗin nan sai ya ce to wannan kadan da mai rai ne wai wani shehi ne yana ibada a cikin ruwa a bakin ruwa kawai sai kadan nan ya taso ya kansa yana mai addu'a ya tofa masa shine zama kamar dutsen nan au afin wai da take da tarbi kai wai da mai addu'a ya take shi da tarbi wai sai ya daskare ya zama kamar kadan dutse wai shine har yanzu ake yawo shi a gwanan bai wuce labarin giza da koki ba ko ba haka ba yawa ba zai wuce giza da koki ba <laughs> Allah ya sa mu dace me yasa aka kifa zozan hancinsu a cikin wuce ce lam yujibuhu bu su amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa lam yusaddiquhu bu su gaskata shi ba bu su amsa kiransa ba bu su gaskata shi ba sallallahu alaihi wasallam muna gane ha awala tahmaduna Allah azza wa jalla id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum shin wai ku ba za ku gode wa Allah ba dan ma'anarta shine ala tahmaduna Allah azza wa jal wawan din zaid ne ko yace ba za ku gode wa ubangijinku ba id akhrajakum yayin da ya fitar da ku daga cikin mahaifiyarku wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a yace ba za ku gode Allah ba da ya fitar da ku daga cikin mahaifiyarku la ta'rifuna ba ku san kowa a matsayin abun bauta ba illa rabbakum sai wanda ya halice ku tunda dinnan gurin muka fito duniya a musulmi muka fito wannan bai shemu baiwa ba ba mu taɓa yin kafirci ba muna gane ha ya ce ba za ku gode wa Allah akan hakan ba Allah ya fitar da ku daga cikin mahaifiyarku ba kusan komai ba Allah muna gane ha wa tusaddiquna bima jaa bihi nabiyyukum kuma kuka zama masu gaskata abinda annabinku ya zo muku da shi kaifa kufitumul bala'a bighairikum da yadda kuma Allah ta'ala ya isar muku bala'i da ‘yan uwanku, mana bala'in kafare da takurawa duk sahabbai sun je sun shashi, ko muna nan muna yin addininmu a ruwan sanyi ko baka ba, shi ne kaifa ku fitumul bala'u bi gairikum. Wallahi ya ce na rantsi, laqad isan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ashaddi halin an aiko manzala sallama a bisa mafi tsananin hali na takura na gaba na ƙiyayya na ɗan uwa da sawa a cikin tashin hankali bu'itha alaiha nabiyyun biyun fi fatratin wa jahiliya babu wani annabi da aka taso shi a cikin irin wannan halin a cikin lokacin yankewar annabta ko kuma zamanin jahiliya su waɗannan mutanen ba ma ya rauna anna dinan afdala min ibadatul awthan daidai lokacin da suke ganin babu wani addini da yake sama da bautata wa gumaka wannan shi suka dauka kawai addini faja'a bi furqanin farraqa bihi bayna al-haqqi wal batil sai manzala sallam yazo da al-furqan shine qur'ani yazo da al-qur'anin da ya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadira ko yazo da hujja wacce ta mamace tsakanin gaskiya da ƙarya wa به bihi bainal walidi wa wannan dai qur'anin da wannan addinin da yazo da shi sai da ya raba tsakanin da da uba uba yana kafirci da yana musulunci gaba ta shiga tsakani hatta in kana ar rajul la yara walidahu aw waladihi aw akahu kafira har zan ga a wannan lokaci mutum yana ganin mahaifinsa ko yana ganin ɗansa ko yana ganin ɗan uwansa a matsayin kafiri a wannan yanayin manzo Allah salama ya taso wanda ana malaman tarihi suna kawo tarihin Abu Ubaida ibn al-Jarrah cewa a yaƙi idan ya taho sai ga mahaifinsa sai ya kaushe idan ya taho sai ga mahaifinsa sai ya kaushe na ukun kawai zai zo sai ya gama da shi anan ne suka ce Allah ya saukar da ayar la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum to haka Allah ya saukar da wannan aya aw abna'uhum aw ikhwanuhum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada ayyan ba abada ko ai abada guri sha ɗaya ne a Qur'ani nan ko baya da ciki har ko ba ka wani abada sha ɗaya ce a ƙur'ani nan kuma baya da gaske waje kamun su eh mana gaba ɗaya khalidi na fiha abada a ƙur'ani sha ɗaya ce nan dai wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha sai radiya radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah wannan nan gurin kenan amma kana son ka samu abada gaba daya ina jin akwai guda uku a cikin suratul nisa sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada labada lahum fiha azwajun mutahharatun nudkhiluhum dhillan dhalila ko sai inna inna inna la ya'murukum an tu'addu al-amanat sai walladhina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada wa'adallahi haqqan sai innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada guda uku sai ma ida guda ɗaya. qala allah hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada daga nan ina jin sai suratul Nisa'a, ah, suratul tauba suratul tauba akwai guda biyu yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa fadlin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidin fiha abada inna allaha indahu ajrun azim nawa kenan biyar sai wasabiquna al-awwaluna min al wal ansari wal ladina bi ihsan رضي الله عنهم ورضوا عنه tajiri لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا نادن دغنا سي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا haka ne ko? gudana bawu ba ita bace ni ba na ce ma sha ɗaya ce ƙazan ce ma sha ɗaya ce ka ce akwai can wace ce to man yaktul mu'minan muta'ammidan fa jaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu adaban azima da Allah akwai a ciki guda bakwai saura hudu ko daga ta suratul azab sai suratul tagabu eh yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dhalika yawmut tagabu wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir عن سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا daga nan tagabun nace ko ثقلات سوى من يؤمن بالله ويعمل سالها لم يكفر سيدي يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا قد أتركوا سوى من يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا سإن الذين آمنوا وعملوا السالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات أن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا سنة قد أتركوا مشاكل to duk bayan wannan sha ɗaya inda khalidi na fiya kawai karkace bada kawai ka wuce ai na baka an gane Allah ya mu dace na na ce mai sha ɗaya ko akwai da sha biyu asa garga suke sai sai magunalika a cikin qur'ani tara ce ba harji muke ba bari mu ci gaba da hadisi na'am wa fatan fataha Allahu qufla qal qufla bil iman saboda shi Allah ya bude makullin zuciyarsa da imani wa ya'lamu annahu in halaka dakala nar ya gano cewa idan ya halaka ya zama kafiri zai fada wutar jahannama fala taqirru aynuhu wa huwa ya'lamu anna habibahu fin nar to kaga irin wannan ai ba idansa ba zai yi sanyi ba in ya gano cewa masoyinsa ɗansa ko ɗan uwansa yana wutar jahannama wa ha lallati qala Allahu azza wa jal akan wannan ne lalle Allah ta'ala ya ce walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ya ubangiji ka bamu daga matayenmu da ƴaƴayenmu qurrata a'yunin wanda za zama na sanyin ido ma'ana musulmai wanda za mu shiga aljanna tare da su ya ubangiji ka sanya mu zama shugabanni gaba. masu jin tsoron Allah Allah ta'ala ya samu daji babu man da'a li malam ku kana neman mahallin shahid a cikin hadisi ka gano ba gano ba ka gane ko Yau. babu man da'a li sahibihi an aq sirmalahu wa walada babin da ke magana akan wanda ya yi wa ɗan uwansa ko abokinsa addu'ar Allah ya yalwata dukiyarsa da ‘ya'yansa ana san Allah ya baka dukiya mai yawa da ‘ya'ya masu yawa amma masu tarbiyya قال حدثنا Musa ابن Isma'il, قال حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت واي wannan ثابت shine ثابت shi shine sahibu Anas Ammali almajiri ne ga Anas dan Malik ina fata an gane an ce ya zauna da Anas dan Malik shekara 40 yana koyon hadisi a gurinsa yana koyon ilimi sannan shi wannan sabitul bunani din sunansa Thabit ibn Aslam al-Bunani Abu Muhammadin Muhammadun al-Basri Abu Muhammadin al-Basri yayi shekara 40 tare da Anas dan Malik kana yaqra'u al-Qur'ana fi kulli yawmin wa laylatin wa yasumu ad-dahr shi saboda tsabayen ibada a cikin awa 24 yake yake saukan Qur'ani awa 24 yake saukan Qur'ani sannan wai su muddahar kullun azumi yake muna gane shi sa bakar bakar al-muzni yake cewa ma adrakna a'bada minhu mu da muka zo a bayan wannan tabi'i bamu riski wanda wanda ya kai wannan tabi'in ibada Eh, abin yabo ne eh mana abin yabo ne kullun azumi yake su muddahar kullun azumi yake man ta su ya hanga sunna ke to ya koro isnadi har zuwa an Anas qala zuwa ga Anas dan Malik yace dakhaltu ala ala annabi sallallahu alaihi wasallama yawman Anas yace na shiga gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ma huwa illa ana wa ummi ah, wa ma huwa hadisi na akwai kamata ya zama dakhala alayyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yau saboda manzo Allah ya zo gidansu muna ganewa amma da ya ce dakhaltu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman ai ba zai zama dakhaltu alayya ba in ya zama dakhaltu alayya na sai dai zama dakhala alayya ko dakhaltu ala ko rubuta dakhaltu ala nabi to Allah yana gidansu ne sai ya shigo yana manzala sallama ya riga ya zo gidansu sai Anas din ya shigo yace na shiga gurin manzala sallama wata rana shi sa za ga inda na ku yana da sharhi sai aka ce yadda yake a cikin sahihul bukhari shine dakhalan nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummi sulaimin saboda manzon Allah ne ya zo gidansu Anas muna gane manzala ne ya zo su Anas dan Malik amma Anas ana yace da kaltu ala annabi sallallahu alaihi wasallama yawman na shiga gurin manzala sai salama wata rana lafazin Imam al-Bukhari ya nuna manzala sai salama shine yazo wannan lafazin da ke cikin al-Adab mufrad ya nuna cewa Anas ne je gurin Annabi sallallahu amma la'alla Annabi sallallahu bayan ya zo gidansu kuma Anas ya shigo zuwa gare shi ina fatan mun gane wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haramin khalati yace ba kowa ba nake a gurin daga ni sai mahaifiyata sai ummu haram khalati ma'ana yawan mahaifiyata izdakhala alaina ka gani ko yayin da manzo sallama ya shigo zuwa gare mu fa kala lana yace da mu ala usalli bikum shin bana yi muku sallah ba kana gane wa wadalika fi ghairi waqti salah amma wannan maganar fa yayi ta ne ba lokacin sallah ba fa kala rajulun min alqaumi sai wani daga cikin mutane yace fa aina ja'ala anasan minhu anas da yake bada labarin a gurin da Anas ke bada labarin sai wani ya ce to a ina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye Anas tunda dai maza biyu ne mata biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam da Anas ummu ummu salama da ummu harami yanzu idan an zo bari in auna fahimtar mu idan an zo za a yi sallah mata biyu maza biyu a layi eh ga yaro wanda bai balaga ba ga babba wanda ya balaga ga mata biyu wanda suka balaga ya za'i na? a a ya isa ba a rosun imanin mai kace? si sau da yaran shi kuma ya wuce gaba masha Allah bayan zuban kammala sau dai, suwa da annabi da anas za su yi sau ba nan ɗauko hanya kuma ka bauɗe da eh, wannan shi ne, shi ne abinda mata su yake so ce shi sa wancan ya tambaya mutumin sai ce fa aina ja'ala anasan minhu ina annabi ya ajiye anas fa qala sai ya ce ja'alahu an yamini ya sa shi a hannun damarsa. ثم صلى بنا sannan ya mana sallah ثم دعا لنا اهل البيت sannan ya mana addu'a mu iyalan wannan gida bi kulli khairin min khairi dunya wal da dukkan alkhairi na duniya da lahira fa qalat ummi sai mahaifiyar ta ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah khuwaydimuk khuwaydimuk me yake nufi da khuwaydimuk tasgiri ne na kadim mana ɗan yaron nan ya zama mai mahidima ya ma'aikin Allah muna gane ha an yi tasgirin khadim da khuwaidim an yi tasgirin khadim da khuwaidim talattufan wa talaban limazidi shafaqati lisigarihi la tahqira manzon Allah yayi haka ne dan ya tausasa masa ya nuna mai tausayi ba wai dan ya bulakanta shi ba shi sa malamai suka ce wa fihi itharul ummi liwaladiha wannan kuwa ta aso danti ya samu alkhairi shi sa ta nemi ya zama mai ya zama mai yi wa manzan Allah hidima da Allah da ka zama limamin harin da ka zama musulmi mai yi wa manzan Allah hidima wannan yafi wanda ka zama musulmi mai hidima shi su dai sai je ta limanci ba ka bane sai ce Allah la mai yi maka hidima ne ya zama mai ma hidima yi mai addu'a ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fada'a li bi kulli khairin manzan Allah sai mun addu'a da dukkan alkhairi muna gane ba ya mun addu'a dukkan alkhairi kana fi akhiri du'a'i iya daga cikin abin da ya faɗa a ƙarshen addu'ar an kana yace Allahumma akthir lahu, wa walada ya ubangiji yawaita mai arzikin sa ya zama mai kuɗin gaske amma kuɗi masu albarka wa walada ka yawaita 'ya'yansa ya zama mai ƴaƴa da yawa wa barik lahu kuma Allah kai mai albarka muna gane shi sa aka ce Anas ibn Malik yayi shekaru da yawa in ba manta ba shekara ta kai 100 a duniya ya yi ɗaya da yawa ya yi dukiya da yawa muna ganewa ashe za ka yi mutum addu'a ya ubangiji ka ƙara dukiyar wane ka ƙara ‘ya'yan wane kai musu albarka kuma yana daga cikin abin da ya kamata mu ringa yi mu ringa juna addu'a a sirri ba ka sani ba kar ka gaya mutum kana mai addu'a kar wata ranya baka shi ka ce amma kai baka da mutunci duk dare fa sai na ma addu'a ka san wani sai ya ma gori wata rana a'a kai dai kai dan Allah saboda duk abin da ka roƙa dan uwanka kai ko mala'ika zai roƙa ma yayin uwa ina jin anan zamu tsaya abin da na faɗa ya zama daidai Allah ba mu lada Wani ne kuskure Allah man afa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh